dan tambaye a hankali shi ka bi ka san in rigima ba ta hasa wuta in kuma ka tsaya hiya sannu a kwashe ma kaya kenan lamari duka sai an bi shi yadda ya kamata wallahi lawali dan tambaye ga nan ya yi tsaye na irin na azaburo shi hitsarin kare wallahi tau lawali yana rudawa yaron kuma yana can yana can tsaye subhanallah ya dauki kafan lawali dan tambayi Illa hu min suleiman hakali la ilaha allah subhanallah la ilaha illallah yaro ya kada lawali dan tambayi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka jama'a ko aiki ya lalace aiki ya lalace